قال فرعون ma رب العالمين sai fir'aun ya ce wa annabi Musa to waye ubangijin halittu wadda kake riya cewa kai manzo ne